ku zaɓinku. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai suna labarin ƙirƙira wadda Channel ɗin One Arewa TV ke kawo muku. Idan mai sauraro na biye da mu muna cikin littafin nan ne mai suna ni da ɗalibata idan mai sauraro bai manta ba mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa juyowa ta yi ta ga harsa aliyu ya saka kayan masha Allah ta ce a cikin zuciyarta ganin yadda kayan suka amshe shi duk da sutsin kawai ya cire ya aza ta fulanar a kai ƙoƙarin buɗe motar take ashe Luck ne haɗin tsawace yace ina zaki kike rawar jiki haka don ko ta hangi mazajen da ke gurin sai ita ma sai ta ji wani iri gashi shi ma ya ɓata rai don shi a nasa zuciyar mugun haushi yake bata so baya so ta fita domin mazan su kalle ta ya wani haɗa rai ita kuwa Hafsat a mamakinsa take a zuciyarta ta ce anya wannan mutumin bayi da aljanu kuwa lafiya muke da shi amma ji yadda wani ya haɗa rai satar kallonsa ta yi ta ce yaya kallonta ya ce Hafsat ɗina miye ne cikin shagabar da bata san ta iya ta ba tace ce ni dai mu fita kada Fatima ta yi ta nema na mana kallonta ya cikin wani yanayi ya ce ai mun fita babu inda zaki hira za mu yi bani labarin abin da kika yi da kika dawo gida kallonsa ta ce yaya zan baka amma mu je to nan ya buɗe lock ɗin suka fito wow wasu ke cewa yadda kayan suka amshi sa aliyu wasu daga cikin abokansa sun ɗauka hafsat budurwarsa ce wasu kuma sun ɗauka ƙanwarsa ce ko da sa aliyu ya fito sai kallonsa ake a hankali sa aliyu ya nufi gun abokanayensa Hafsat kuwa gun Fatima ta nufa tana mata masifar ta bar ta. Haƙuri Fatima ta bata ta ce sis wallahi yaye ne ya ce in bi su. Na ga ke baba wai ya ga ke baba uwa ba ce. Amma ya aka yi kika haɗu sa Aliyu. Ko dai shine babban abokin angon da baya ƙasar nan. Hafsat ta ce eh ai tare muka zo da shi. dariya Fatima ta yi ta ce ai na ji wasu na cewa wai gayan ya yi musu wani haushi Hafsat ta ji jin kalamar Fatima sai ta canza musu hira wasu 'yan mata na zaune suna hira ta ce wai ashe wancan gayan ake jira ya zo baya kasar nan daya daga cikin ta ce ai kuwa ya cancanci a jira sa kin ga wancan bebin da ita wai budurwarsa ce gashi kuwa sun dace da juna Sa Aliyu yana cikin abokanayensa ga ango ga amaryarsa ana ta raba yogurt da fura da madarar shanu ta Fulani, wasu kuwa sun zauna kawai sai kallon ikon Allah suke. Wani Samir abokin su Sa Aliyu ya kalle sa ya ce, Wancan yarinyar bebinka ce? Cikin ƙosawa Sa Aliyu ya ce, A'a ƙanwata ce. Da sauri Samir ya ce, Haba yayanmu wallahi ai ka zama yayana dan ta tafi da imani na irin su na wahalar samu tsaki sa Aliyu yayi dan ya tsani surutur Samir ga wani haushin kansa da ya ji na cewa kanwarsa ne sai ya ji da ya ce e bebin sanni yanzu Samir ba zai ba zai da yanzu Samir ba zai matsa masa ba tashi yayi ya bar gurin shi kuwa Samir ya san hali sa Aliyu da miskilanci bai ce komai ba ya ci gaba da sha'aninsa ko da ya tashi cikin 'yan matan ya kutsa yana neman Fatima sai wani iyayi suke ko zai kula su can ya hange ta rike da yogurt a hannunta yana isa gunta bai ce komai ba ita kuwa kamshinsa ta ji aiko ta gansa murmushi suka sakar wa juna duk sun manta akwai mutane a gurin a hankali Hafsat ta ce shine kai tafiyarka ka bar ni ni kaɗai ya cewa yayi sorry tawan ai gashi na dawo muje kiji wata magana mai daɗi kallonsa tayi ta ɗan zaro ido tace da gaske yayana murmushi yayi ce, Allah kuwa muje dai kiji jerawa tayi da shi suka tafi abunsu ai baki ɗaya mutane suka maida hankalinsu gurin Hafsat da sa Aliyu don kamar TV suke kallon su ita kuwa fatima ta gama yarda cewa soyayya ce ke wanzuwa a tsakanin sa aliyu da kuma hafsat allah ya sa dai su fahimci junansu ko da suka isa gun motarsa saman motar ya zauna ya ce kin dai sani a dole na saka kayan nan ya faɗa yana fito da wayarsa yana latsawa hafsat da ke tsaye a gabansa ta ce yayi me labarin murmushi ya ce sai kin biya ni kuɗi zan baki murkuɗe baki ta yi a shagwaɓe ta ce ba wani biyan da zan yi sai ka faɗa min murmushi ya ce haba yarinya da rabon dai in tafi gida ba zan faɗa miki labarin nan ba kenan kallonsa dai ta ce hmm, ai ai wallahi da mun ɓata da kai hmm. ya tsina fuska ya ce ni kan wani anguwa ne kike nema sai ta ce ba zan faɗa ba amma kai a wani anguwa kake a hankali ya ce sai kin biya ni zan faɗa miki ai sai ta fara dadire-dadire da ƙafa abunka da Hafsat akwai shagwaba shi kuwa sa Aliyu wayarsa ya sa yana mata bidiyo din abin da take ita kuwa a tunaninta wayarsa yake latsawa ganin da ganin ya yi tana dadire-dadire ga kuma maza ya harare ta ya ce ki bari ko mu ɓata ba ki ga gun da maza ba ne kuma za su iya kallon ki ai ƙaramar wayarsa ce ta yi ringin ya duba fuskar wayar ya miƙa miƙawa Hafsat ce, riƙe mur ana na amma kada ki je ko ina saboda ba na son na zo, ina ta neman ki karɓa ta ce to shi kuwa ya zaga ɗan baya yana tafiya da sauri Fatima ta zo. tana kashe dariya ta ce hmm, wa irin ke irin ke irin masoyiyarsa Aliyu nan ko har share mu tsaki Hassat ta ce za ki fara ko to ni dai mutunci ke tsakanina da shi ba wani abu ba ta ce a wayarsa ce ta ce eh Fatima ta ce yi mana selfie nan kuwa suka buɗe kyamara kasancewar wayar wayar mai kyau ce haka suka dinga yin pics kala-kala daga ƙarshe Fatima ta karɓi wayar ta hau yi wa Hafsat fix pictures can suka bari suka yi ta ganin pics ɗin sun yi kyau ga su nan ɓaro-ɓaro kasancewar ta babbar waya ce can Hafsat ta ce kin ga sis bari na yi deleting ɗin su kafin ya dawo don kar ya gani daidai na sa Aliyu ya dawo Hafsat na ƙoƙarin deleting suka ji ya ce a bani wayata na dawo a hankali ta ce am dama zan goge pics ne kallon ta yayi ya ce ta basa wayarsa amma bata basa ba ya sake kallonta ya sa ta miƙa masa wayar ba tare da ta shirya ba nan Fatima ta gaida shi sannan ta wuce sumsum ita kuwa Hafsat turo baki ta yi bata ce komai ba kallon ta ya ji daɗin fix ɗin da suka yi ko ya yi misin ɗinta zai ɗauka ya kalla ya ce mu je gida kin ga ce ya fara yi an yi mangariba ba tare da ta kalle sa ba ta ce yaya tare da fatima za mu tafi fuska a tamke ce a'a ai ba tare da ita kika zo ba kin san ba na son musu gardama in kuma kin fi son rai ne ya ɓaci sai ki zauna ku tafi tare da fatima da sauri ta kalle sa ta ce a'a ba na son ranka ya ɓaci to amma kuma ni na fi son hakan ne ai a tsawace ya ce to ki je kawai ai da na ga ba kya son zuwa gida kun yi appointment da wani za ku haɗu a nan don haka ni ba zan ce kada ki kulasa ba a zuciye ya shiga motarsa ya ji ta fashe da kuka ta zo ta buɗe gidan gaba bata ce komai ba shi ma haka ya ja motar sai shashshekar kuka take yi a hankali ya ce hafsat ki yi shiru idan dan na miki faɗa ne kike kuka to ki yi haƙuri cikin shekar kuka ta ce ba komai ya ce to menene yake damun ki bayan wannan masifar da na miki bata ce komai ba ta ce ni ka bar barni akwai abin da ya bata mara shi ya sa ni kuka har cikin ransa ya ji zafin kukan da take yi murya ƙasa ƙasa yace to kin haƙura a hankali ta ce, eh ai ni yi fushi ba dama kallon ta yayi suka haɗa ido suka sake sanyayyar murmushi sa Aliyu ya ci gaba da driving ɗin ɗinsa ce yauwa ko ke fa na son muna yawan ɓatawa ki dinga kiyaye ɓacin raina kin ji ko a hankali tace insha Allahu amma kai ma yaya ka cika saurin fushi don Allah ka rage murmushi ya ce to zan daina baki ɗaya haka ya ci gaba da driving ɗinsa yana tunani a zuciyarsa shin wace anguwa su nufa gashi ya ce mata ya san anguwarsu cikin dabara dabarar da ta faɗo masa ya tuna ai ya san gidansu Ahmad Nasir kuma Fatima ta ce su makwabta ne da su kawai sai ya nufi anguwar ita kuwa Hafsat murna take ashe da gaske sa Aliyu ya san gidansu muryarsa ta ji yana cewa gobe zaki je gun Dina Murmushi ta yi ta ce insha Allahu a hankali ya ce gobe karfe bakwai zan zo na kai ke Ta ce to ganin zai wuce gidansu ta ce yaya yi nan ka tsaya da sauri ya kalli ta ya ce a me ya faru to bari na yi fakin. a hankali ya tsaya ta buɗe za ta fito ya ce hafsat ya kira sunanta a hankali kallonsa ta yi ya ce mata to sai da safe kin gagara ki je gida ne ta ce eh mana ya ce mata to kenan, sai da safe sa'ar dama ta ce in gaida ki ta ce to kenan, yaushe za ta zo gidanmu a hankali ya ce sai kin fara zuwa gidanmu tukunna kafin ta zo turo baki ta ta ce to kenan. amma gobe ka same ni a gidan su fatima me yasa ya tambaye ta ba tare da ta yi kalle shi ba ta yi murmushi ta ce ni haka kawai ya ce to kenan, sai da safe sannan ya yi tafiyarsa a gajiye ta koma gida bayan ta cire kaya ta yi wanka ta sallah ta yi sallah fura kawai ta sha don laure ta daina ba ta abinci kuma duk da tana sa ta aiki ta je ta yi wa baba sai da safe sannan ta kwanta amma me da ta rufe ido sa Aliyu take gani yana mata murmushi ita ma murmushi ta ta ce oh yaya sarkin fushi sai kuma ta yi yar dariya daga haka bacci ya yi awon gaba da ita a ɓangaren sa aliyu kuwa shi ma hakan ne don ya a tunaninsa yana kwanciya zai yi bacci amma tunanin hafsat ya mamaye sa ya addabe sa ya addabi ruhinsa tunawa da wayarsa da sauri ya ɗauki ya ɗauka ya shiga bidiyo yayi ta kallon irin yadda take shagwaɓa da murguɗa baki shi kaɗai yake ta murmushinsa can kuma ya buɗe fix ganin wanda suka yi ita da Fatima can ya ta gani haka har ya mayar da wani akan screen ɗin wayar sai kallo yake yana tuna gobe ƙila ma za ta fi haka kyau don bai taɓa ganinta da personal ba wayar ce ta yi ringin ya duba ya yaga Zakiya ce tsaki ya yi ya ja ya yace aikin banza wasu matan wallahi ba su da class tunawa yayi da irin kamun kai haɗe da tarbiyyar da Hafsat take da shi a murmushi yayi ce a fili ke daban ce a cikin mata kashe wayar ya yi sannan ya ajiye yayi kwanciyarsa washe gari ta kama Friday Hafsat tun karfe goma ta gama shara da wanke-wanke ta gyara gidan ta gyara ɗakinta sannan ta gyara ɗakin babanta tana zaune a ɗakinta babanta ya shigo da shirin sa zai je ƙauyen siyan kayan miya da yake siyarwa kallon sa kallon Hafsat ya ce albarka ni tafiya zan yi kuma na san sai gobe zan dawo ina son in samu ɗaurin auren yaron nan Ahmad tunda kin ce za ku je fati fati ne ko me kike ake kira ta ce eh fati baba dina za mu je ya ce to ke dai ki kula da kanki sannan ki tsare mutuncinki in kin dawo kin ga dare yayi ki kwana kawai a gidan su Fatima dan na san Laure za ta iya rufe miki kofa da wuri a hankali ta ce to baba ni can ma zan je a yi mun kunshi, bari na bi ka mu fita kada inna ta hana ni fita ya ce to shi kenan ya sake mata nasiha a kan ta kula da mutuncinta da kuma tarbiyyar da ya mata da wani ɗaki ita da 'ya'yanta suna tsinewa Hafsat jama'a a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Domin jin wasu littattafai da ma ba wannan ba ku ci gaba da kasancewa da wan Arewa TV. A huta lafiya. Na san kina sona don Allah kar ki ja baya. Ka so a so kashi ne soyayya ba batun kunya. Yi mun murmushin kin nan don Allah kar yo boya.